ba za a zalunce ku ba wa in kana zu usrati wa'anda kuka wanda kuka ba bakin ya zama talaka ne ba shi da hali fa naziratun ila maisara sai a saurare shi a saurare shi har lokacin da Allah zai hore masa wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna in ma kuka yi sadaka da dukiyar ya fi muku alkhairi in kun kasance kun san haka ya fi muku alkhairi sa'annan sai ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wannan ranan nan da ake ce da ita yawma tubla sara'iru yawma tagabun mai yu'khadhu bin nawasi to ranan da za a kama makwarkwadan dan adam a jefa shi a cikin wutan dan adam ai wutan wutan jahannama aka ce ku ji tsoron wannan rana turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله كرم سيداتي هذه اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan ita ce karshen ayar da ta sauka manzon Allah aka ce bayan wannan aya ta sauka manzon Allah ya rayu kwana uku wani suka ce kwana bakwai wani suka ce kwana talatin da ɗaya ko menene ma da ta sauka ba a jima ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wani suka ce kuma ayar da ta sauka ayatul kalala wani suka faɗa kowanne da abin da ya faɗa to qala na abul حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا wannan ba mukilin riba da yake wanda yake siyar da riba ko ko wanda yake cin riba dama mun bayyana tafsirin da malamai suka yi kila riba wanda yake tara riba yana ci yana ciyar da iyalansa ko ko a'a da shi da kuma wanda yake bada riba akan son ransa akan waɗannan dalilai su ne ya yasa ya kamata ko ya wajaba kan shugaba ko kowane ma'aikata kowace kowane ma'aikata shugaban da ke wurin kowa ya san ma'aikacin da ke karban albashi har ya rayuwarsa ba yadda za a iya tara kuɗi in ba sata suke son yi ba ba yadda za a iya samu kuɗi da zai hau keke ko babur ko mota ko ya ce gida to waɗannan ba su suka da ake ba su dan Allah in aka janye riban ciki aka ce su biya bashin kadai menene zai rage a cikin kasa mai dau mai kasa za ta yi hasara a ciki amma sai a tilasta mashi sai kaga ana yin abu kaman gaske a yi fushi a shakunu a je a yi rubutu a zana wai ana karewa daga nan kuma wannan dukkan talaka yake karewa duk wannan abu da ake an ba wani ne dama sai yana tara yana sata dukiya yana biya sa, ko an sani sai dai a yi rufa amma al-ma'aikaci da yake albashinsa ba zai ishe shi ba sa'an nan ya gama rayuwarsa duk baki ɗaya ba yadda zai tara kudi ya sai keke ko babur ko mota ko gida ina zai samu wace dama ta saura gaban shi ne, damar da ta saura shi ita ce ma'ana ma'aikata ko hukuma a bashi bashi ya sai mota ko ya sai abin hawa ko ya biya bukata ana bazin a zo ana cirewa cikin albashinsa bai kamata ba ko a ce bai halatta ba kuma a tilasta masa sai an cire ba a cikin wannan kuɗi amfanin ne aka yi maki da a ce wai ana kare kasa ne da wa'annan abubuwa ina fitinu ina wahalhalu za su faru duk wa'annan abubuwa da ake yi sai kaga wani can karshe wani aka tara aka ba dama ya je yana ɗeban kuɗi yana biyan bukatarsa da sunan sata ko yaudara ko wayo ko an zo an san yayi sata karara sai a yi rufa to ne kenan aka yi ba abin da aka yi sai an zalunci ma'aikaci da ba shi da yadda zai yi wannan albashi da kuke bashi bashin da ya karba ya sai abin hawa ko gida ko dama ba wanda zai baka bashi da zai isa ka gina gida ko ya sai abar hawa duk dabaru ake yi da a ce wannan kadai za a cire ma cikin zuciyarka ya isa kai ta fama da albashi to kuma dan me za a tsora ma riba wani amfani daula kasa ta yi maka tunda za ka je likita ba magani za ka je makaranta kanka ba zai karatu ba sai ka biya to tsora maka riba kuma kamata ya yi duk sa'an da aka sa ma al'umma da ana ba su rance ana kara musu riba ka zo ka yi kokari yanzu duk ma'aikaci za a ba shi rance a daki kuɗin kaɗai ne ba za a kara masa riba ba kaga ka taimaka ma ɗan uwanka ka taimaka ma addinin ka sa'annan ka yi abin kirki duk sa'an da ka sauka ne wannan kujera ba kai kasara ba amma waɗannan al'amura da suke tafiya ba abin da ake sai dai a ɗora ma talaka ma'aikaci nauyi bai ci ba bai sha ba sa'annan a ɗora masa abin da ya fi karfinsa zai je abin da za a ba shi rancen ba zai biya masa bukata ba kuma a ɗora masa riba wani na nan can shi yana ɗeba kuɗin yana ci ana kallon sa ko ba abin da za a mishi dan yana rike da marainan mutane ya san asirin ku in ka faɗa zai faɗa sai ka kyale ka kyale to me kenan kai قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمهاجمه فقصرت فسألته قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور an karbo daga aune dan abi zuhaifa yace na ga mahaifina ya sai wani bawa hajjaman ma'ana wanzani kiran me yawa mutane kaho yana jan jini kenan farma amara bi mahajimihi sai yace tunda ya sai sai ce duk kayan da ake sana'an kaho da shi ana jan jinin sai ya kama ya kakkarya wai dan ya hana shi wannan aiki sai aka tambaye shi aka ce dan me ka hana ka kakkarya kayan sana'arsa sai yace ai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an samanil kalbi dukiyar da za a samu wurin cinikayyar karnuka inda sun haramta bai halatta ai cinikayya da su ba sai dai karan farauta ko na kiwo wa saman jami yace da kuɗin da ake samu wurin jini to malamai suka ce abin da ake nufi da jini nan ne kaho wai suka ce a'a ba kaho ba akwai waɗanda ke tara jini sai a tara jini iya sandar iya iya iya yi karfi kamar ya yi kauri kamar hanta sai a je ana yanka ana sayarwa ana gasawa ana ci kaman hanta ko koda ma'ana ko abin nan sai fa kenan ya wannan kuma haramun ne suka ce wannan shi ne aka haramta ai hulɗa da shi ونهى عن الواشمة ما يتي من ذا الله يا أني جاي شوشاوة والمستوشمة والدذات في أي متى دو أن كيين جم من ذا الله يا هني أكان هكا فأنا يتي وآكل الربا da kuma mai cin riba wa wala wa da mai ba da riba ɗin, mai ciyar da mutane riba din wala sa'an musawwir sa'annan manzo Allah ya la'anci masu ɗaukan hoto matukan ba hoton a bishiyoyi bane to wannan hadisi ya kawo matsaloli masu yawa wannan hadisi ya kawo matsaloli guda nawa to wa'annan su ake ce masu dilalatul ikhtirani wurin ahnaf dilalatul iktirani tana da karfi amma wurin sauran malamai dilalatul iktirani ba ta da karfi dalilin bilalatul iftirani dilalatul iftirani an zo ana nuna abinda manzon Allah ya hana aka ce da riba da hoto da kudin kaza da kudin kaza da kudin kaza sai malamai suka ce wa'annan sune ake ce dilalatul iftirani wa'annan haramcin ko kowanne ɗaya cikin wa'annan abubuwa ba zai dauki ma'ana guda ɗaya ba dan matsalan hoto ya zo cikin riwayar ibnu abi talha cikin muwaffa da yake manzon Allah ya yi hani a yi hoto sai sai sai ibnu abi talha ce ka ji yakin illa rakaman fi fi menene sai yasa sai malamai suka zo suka ce to baki daya sai wasu ce hoto ko menene ya haramta suka ce a'a sai hoton mutum mutumi suka ce a'a hoto in ya zama na waɗannan da ake ɗauka ne na ana shamsiya wani ce babu laifi matukan ba za a je a rataya ne ana girmama shi ba zai kai kuma ina ana ta masu ne sabanin da suka kenan kana so ka karanta alhalal wal haram na yusuf al karbawi sai da tattauna wannan matsala ya kawo hadisin muwassa da yake cewa da ibn riwaya ibn abi talha da zai wani mutahabi na kwance zai mutu aka aka ce ai manzon Allah ya haramta hoto ya halayya ya kaza sai ce baka ce illa rahman ba illa rahman fi saudin ba baka ji ce banda hoton da aka yi kamar wa'annan da ake dauka ba sai ce dole suka ce wannan riwaya ta muwatta ita ne ita ce ta shafi wancan hukunci wani kuma suka ce a'a duk suna ciki sa'annan in ka karanta al-halal wal haram na Yusuf al-Qarrawi shine zai ma bayani sosai karshe bayan ya kawo zan ci su duk baki daya sai ce hoto dai abinda ake gudu kada ka je karataya, ya kana ana ba shi girma duk in ya kai wannan ya fita cin abin da aka ba su izini kai amma in ba haka nan ba ce babu laifi to sa'an nan kuma yace wal washima wal mustawshima wala ha an samani an samani jami waɗannan abubuwan da aka tara su a cikin siyaki daya riba dai ba za a taba hana ada da waɗannan abubuwa ba amma sai aka kawo su cikin siyaki ɗaya, to shine malamai suke cewa wannan dilalatul iftirani wannan dilalan tana da karfi wurin malaman ahnaf amma shauran malamai wannan dilalan ba ta da karfi menene yasa sai aikin da an ce alwashima wal mustawshima wa samanu jami wa samanu kalbi aka hada su da arriba ma'ana duk hukuncin su ɗaya kenan sai malamai suka ce a'a da wannan ana ce da shi hilalatul iftirani ai an hada su ne cikin siyaki daya amma kowanne na da nassin da zai fitar da shi ya ya kebe shi ya ba hukunci daban sai sa hilalatul iftirani ba za ta yi aiki ba a wurin eh, shauran madhabai sai wurin ahnaf Babu yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat yace babi Allah madaukakin sarki yana shafe albarkar riba sa'annan ya sa albarka a cikin sadaka da abubuwan da aka yi na alkhairi wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah madaukakin sarki baya son dukkan kafiri mai laifi قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابي عن ابن يا ادعك العالم مسوين وسيدنا يا ادعك تاوك ما تسكين وكيشو ha eh bayani daidai ai da babu zance da malamai su kai bayan da za a ba da su duniya a yau ne amfani da shi to amma matsala in aka yi sabani a ciki sai ibn Ismail ibn ya ce, ka shaddada ma kanka amma ka yi zayyaka ka yalwata wa mutane matkan matsala malamai ga abin da suka faɗa eh kai ka dauki matsala ɗaya? kar ka bar wannan matsalar da ita za a yi ma aiki ma kowa dan ya ce walam yu'azzab bi kifafil abdu fi kulli man khilafu minhu yabdu ko ba haka yake cikin matan al-asmiya wurin malikiya ba قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال yace abu hurairah ta Allah ya kara masa da yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da annabi Allah sabata gare shi yana cewa الحلف منفقة للسلعة يتي رنسوا ينا ساعة أبيص أبن حاجة سير واتسامو كاسوا إن كي رنسوا كي كريا مسلمين كي سماني جسياني سي أبن ذاك سير مسا يسامو كربوا وري سيسيا ممحقة للبركة كما ينا إيب البركة لكي سلعة كنا كريا كي كي رنسوا babu ma yukrahu al-halif fil bai'i yace babin abin da aka fi aka yi hani daga rantsuwa a cikin sinikayya sai da sayarwa duk yadda aka yi kada kai rantsuwa ka bar shi in kana da abu mai kyau zai zo ya saya قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى او اعطي بها ما لم يؤت ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أن كربو لك عبد الله دم أبي أو فعل كارم سيدايتي ولا متنشين يكاو كأهاج السير وسا أكاسوا sai ya rantsuwa cewa an saya kaza ko na ba da kaza akan wannan abin malam yuti yayi ƙarya masalan ya sai wannan abin naira goma in ya faɗa ma naira goma ya saya sai ka ce naira goma sha ɗaya ko sha biyu sai ma ƙarya ya ce yaran idan Allah naira ashirin ya saya sai ka kace to ka saya ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu yayi ƙarya kenan ko to shine sai Allah dan ya aukar da mutane a cikin su zo su saya da tsada to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi lallai ka san cewa waɗanda suke musanyo alkawarin Allah madaukakin sarki alkawarin Allah da ka dauka shine za ka yi nasiha da dukkan musulmai ba za ka yi ƙarya ba wa aimanihim da rantsuwansu samanan kalilan su musanya su karbo tamani kaɗan ba wani abin ba wani biyan bukata zai yi ba amma dan son tara dukiyar haramun sai ya ƙarya ya yi ƙarya ya yaudara don ya sayar da abu samu ɗan riba kaɗan wannan riba kaɗan da ka samu da ƙarya da rantsuwa ne albarkar dukiyar duk ta fita kenan sai ta zama ba ta da amfani babu ma qila fi sawabi imam bukhari ya ce muna ma mahauta ma sana'a ce da ka zauna zaman kashe wando ko kai sata ko kai barna ko kai menene ka je ka samu sana'a nan kuma ya nuna mana ga mahauci ya shirya abin ta kira manzon Allah wai dan ya ga alaman yunwa a huskar manzon Allah ashe manzon Allah yakan ji yunwa shi ma ko yakan waye gari wata rana babu to Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma'ana duk sa'an da kai ma ka waye gari baka da abin abin kada kai sata kada ka yaudari mutane kada ka yi rubda ciki a cikin dukiyar mutane sai kai koyi da manzon Allah kai hakuri kai kafin hali har Allah ya zo ya yayi haka manzon Allah yayi ya kuma fita babu ma qila fi sawabi yace babin abin da yazo cikin hukuncin as-sawab sune makera makera a cikin bahaushe duk sai ce makera makeri ko makera amma larabawa an ka ce al sune makera na yan kasuwan kurmi a kera karfe da karfe amma as-sawab shine goldsmith kenan masu kera yan kunne abin wuya zinariya da gwalagwalai menene ake kiransu ba mai bahaushe ke kiransu eh makeri yake kiran su ko da wayancan manyan da wayannan duk makeri yake kiran su na farfaro da babbaku a yi duk makeri makerin farfaro da babbaku to a cikin larabci alhaddad su ne makera a tsawwa su ne goldsmith kenan wa qala tawus yake tawus yace عن ابن عباس رضي الله عنهما دغا عبد الله بن عباس الله يدرس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا مشي الله ثبتا غري يكي لا يقتلى خلاها با ذا تسارك يا ومكة مكة با وقال العباس sai abbas ya ce illal insir sai dai ciyawan tsaure fa innahu liqainihi ai saboda wannan makeran su suke makeran farfaru kenan ko su ke amfani da wannan wa buyutihim kuma a rufe gidaje da shi fa qala sai manzo Allah ce illal insir sai manzon Allah ya togace musu wannan ina mahallu shahid na Imam al-Bukhari da aka ce makera da ake aikin makera ba shi da kyau manzon Allah ba zai yadda ba sai manzon Allah ya shiru dama sunna shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawli aw tafsil aw taqrir aw sifat wannan sunna taqririyya kenan ko to sa'an nan sai kawo ya kawo na hadisi kissa sayyidina Ali lokacin da ya aure na na Fatima aka yi walima za mu ga yaya aka aka je aka tara waliman din tani aka tafi ko ko yaya aka قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين يتي أنكر بودغ علي دم حسين أن حسين بن علي فيما يا رويتو دغ حسين دم علي علي بن حسين يا رويتو دغ حسين بن علي ahalin bait kenan ko radiyallahu anhuma Allah yadda da su yace ma'ana wa'annan da suka rawaito hadisi kissa ne ta faru kan mahaifinsu da mahaifiyarsu qala yace akhbarahu anna aliyan alaihi salam yace ya bashi labari cewa sayyidina aliyu alaihi salam qala yace kanat li sharifun sayyidina ali yace na kasance ina da wani tsohon rakuni min nasibi min al cikin rabona da na samu a cikin rabon da aka yi riban yaki wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'tani sharifan manzon Allah kuma ya kasance ya bani wani tsohon rakumi kuma النكرة إذا أعيدت نكرة ماذا تدل ها ثم تفي من الحمص دغ حمص فلما أردت an abtaniya bi Fatima yace yayin da nake da aka daura auren na na Fatima radda aka yi buki zai shiga wurin na na Fatima ma'ana zai jini da ita kenan ko alaiha salamu binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo kuma yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Ali ya aya aure na na Fatima yau an yi biki za a yi biki yau sai zai yi walima ba yi da kudi ya zai ya samu kudin da zai yi walima kare sai ce wa atu rajulan sai na Ali ce sai ne alkawari da wani mutum mai make mai masu kira makerin farin kira kenan ko makerin makerin farfaro kenan ko sai na yi alkawari da shi min bani kairuka daga kabila bani a dama na ce muku sune yan kasuwa su ke sune makera su suka san wa'annan abubuwa an yartahi da ma'i yake na yi alkawari da wani mutum ba yahude mutum bani a makeri ne alkawarin ne yi da shi ya zo mu tafi tare fa na ake bi izhirin na ali yace na je na kawo ciyawan izhiri aratu an abi'ahu min as-sawafina in je in wa makera ciyawan tsaurai din saboda me in na samu kuɗi cikin wannan abin da na je na sayar musu asta'inu bihi fi walimati urfi wannan kuɗin da na samu na ɗauka na je na je na je na yi waliman angwancin da na yi angwancin da ba a taba yin irinsa ba yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Aliyu aka ɗaura auren dama ba shi da kuɗi ko aka ce da za a aka ɗaura auren Nana eh, na Fatima aka kai ta kicin da aka yi katifa aka kai katifan ciyawa ce ciki ba ruba ba menene bane ba bono ba ko ciyawa ke ciki aka kai da gadon kara da abubuwa aka je aka kai musu abinda yadda aka rayu kenan na sai manzon Allah ya raba musu aiki kai sai na Aliyu kai ne za ka yi aikin waje ka je ka nemo ya kuma na Fatima ke ce zaki aikin gida dan ba abin da ke gaban su sai addinin Allah to haka suka zauna tare da sayyidina ali da na fatima da zai waliman angwancin da yayi sai da yaje saro ciyawan tsaure ya zo ya sayar ya samu kuɗi ya je yayi walima haka ake so kai ma an bukata ka tashi kai sana'a kai kasuwanci kada ka je yi sata kada ka je ka kai rubda ciki akan dukiyar mutane kada ka je ka zama nauyi akan mutane ka tashi yi sana'a ka nemi na kanka haka aka yi sayyidina ali baka fi ba baka fi daraja ba tun daga duniya har lahira matar da kar aura bata kai na na fatima ba har ana da kasa dan ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine a wata rana ana nan sayyidina Ali ya aure na Fatima ita ce matarsa ana nan ana nan Allah madaukakin sarki eh na 20 ne ake wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ah, na ali yana nan yana tare da nana Fatima ita ce matarsa ko mai ke gudana dai mun karkaranta su ko wata rana tana aiki har hannun ta ya karta sai sai na ali sai ki wurin manzon Allah ki ce baki wanda zai zai ki aiki da ta je ta kasa fada ta dawo gida kace gari ta zo ta kasa sai ta zo sai karfin hali ta fada sai manzon Allah ya ce ki je gida zan zo zan zo muku sai zo musu a cikin dare yace ji abin da kika faɗa ba bilan da kike so ba ba mai aiki kike so ba ba mai wasu yace zan nuna miki abin da yake abin da yake wa'annan duk za zaki kwanta ki yi tasbihi subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 yace ya fi miki duk baki daya malamai kuma suka ce duk mai so ya jarraba ya gani ko kai ko matarka ko yarka ko iyaye ko wane ne ka nuna musu ka ga yadda rayuwar Allah zai sa albarka a ciki to sai na Fatima ta yi da haka nan tana aiki wata rana sayyidina ali ya hushi sai ya je sha yaji sai ya fita kama ya je masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidan na Fatima yace ina dan uwanki sai ta ce yana nan yayi fushi ya je masallaci a sai mutum ya fushi da matarsa ba kullum za je ba ba wai sai za shi ba sai ya je masallaci dakin Allah sai ga al'amari ya gyaru sai manzo Allah ya je ta da shi ya ba shi hakuri yace sai kenan sai aka safanta Allah to ana nan wata rana sai sayyidina Ali ya ga wata mata yana son ya aure ta ka san mace ka ganta ka fitinu da ita sai idon ka ya rufe wannan ita ce yar abin jahannam zai aurewa zai aure yar makiyin Allah ya sa su karkashin igiya ɗaya da yar masoyin Allah ma'ana tun daga sama zai hada da kasa na bakwai da sama na bakwai sai labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce فاطمة بضعة مني وأنا بضعة منها يريبني يريبني ما يريبني ما يريبها إلا إذا كان ابن أبي طالب يريد أن يطلق فاطمة فليطلقها وليتزوج لمن شاء من ذا الله بايا أنا سيدنا علي أوري ديوبالي سواي إن ابنة إن ابنة عدو الله لا تجتمع مع ابنة حديث الله رسول الله يسيب makiyin Allah ba za ta taba haduwa da ƴar masoyin Allah ba manzon Allah ba in eh, saboda tsananin hukunci manzon Allah bai ce in kana aliyu ba ce illa idza kana ibnu abi talib sai dai in dan abi talib so yake saki Fatima to ya sake ta zai auri wacce yake so ba manzon Allah ya hana wai kar ayi mana na Fatima kishi bane da mutane na cewa an hana ayi mata kifi a a a sayyidina Ali ne ya yebo abin da yawa yana auren na Fatima sai kuma ya ga ƴar Abi Jahal yana santa da aure to shine manzon Allah ya fice ce yar makiyin Allah za a hada ta da yar manzon Allah ba za su taba aduwa ba sai dai in kan Abu Talib yana son ya saki Fatima ta ya sake ta zai aure sai ke so kenan sai sayyidina Ali ya zaban makansa abin da yake shi alkhairi mun gane ko yadda ya kasance kenan ba hana shi akai ba an ba shi zabi ne abin da ya ebo ne ya ebo shi da yawa to na na mace kenan kun ga yadda za a yi wannan mace ko babu abin da ya maka alkhairi matarka ko yarka farko abin da zaka nuna mata addinin Allah in Allah ya baku dukiya mai yawa sai ku ji daɗi ku mori rayuwarku in Allah bai kawo ba da sanin Allah dama duk wanda ya san hanyar bin Allah duk abin da ya rasa duniyar nan bai yi kasara ba duk wanda kuma bai san hanyar bin Allah ba duk duniyar nan ka tara su wallahi tallahi kai kasara wallahi ka aurar da yarka ba gadan kwana ba tun daga gandun albasa har ka gama abbatuwa ba duk inda ake kira gadaje kenan ba ka sai ka ba yarka sa'an nan baka nuna ta yadda za ka da Allah ba wallahi sai ta kwanta kan samu wannan gadajen ba ta iya barci wata rana don Allah ya ce bi tatma ibnul qulub ka nuna mata bin Allah madaukakin sarki in Allah ya ba su dukiya su ji daɗi in Allah bai ba su ba ma su ji dadi dan suna tare da Allah duk wanda ya samu Allah kuma ko ya rasa wani abu mai rasa duk wanda bai samu Allah ba duk abin da ya tara ba ya tara wahalan banza ba قال حدثنا تو الى محل الشاهد من cikin kisan sayyidina ya yace za mu je mu kawo ciyawar aure mu sayar wa makera da a ce wannan haramun ne sayyidina ali ba zai yi ba sai sa ke sana'an kira ma sana'a ce da take da kyau tana da daraja ta je kai zaman banza قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله في هذا الله ثبت أغريته inna allaha harrama makka allah shi ne ya haramta makka wa lam tahilla li ahadin qabli ba ta halatta ma kowa ba ga bannina, wala li'ahadin ahadin ba za ta halatta ma wani ba kuma bayana wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari yace aini ma an halatta min ne wani lokaci a cikin yini daya la yuhtala halaha ba za sassare kiyayen ba wa ba za sassare bishiyoyin ba wa la ba za a kori abin farauta a cikin ta ba wa ba za a yi abin tsintuwa a cikin makka ba illa li sai dai za ka tsinta ka je ka sanar filin da sanarwa abbas sai abbas dan abdul muttalib yace illa al yace sai dai ciyawar tsaure lisaqatina makera muke amfani da shi da da ciyawar wali suquf biyutina kuma muna rufe gidajenmu da wannan ciyayin fa qala illa sai manzo Allah ya togace shi to sai dai an ba su izini su yanke kenan Fakala qala ikrimatu hal tadri ma yunaffaru ma yunaffaru sayduha ko ka san ma'anar menene ba za a kore abin farauta ba huwa an tunahiyahu min az-zilli wa tanzila Shi ne ka zo ka tarar da dabban na cikin inuwa ka kore dabban cikin inuwa kai ka zauna cikin inuwa yake ka kai kuskure don Allah ya ce man dakalahu قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا او روايه اكته ran mu ne kuma da ana rufe maka gabarurruka da ita babu zikirin kaini wal haddadi yace babin da ke bayanin ambaton makera alkaini wal haddadi su ne makera din shine ya kawo wani wata kissa za mu ji a hasib ne wa'il waɗanda suke ga kafirai ja'irai wa'anda suke maguzawa a cikin makka yaya suka yi da manzon Allah suka gallaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umayya ibn khalaf abu jahl abu abu lahab da da da da hasib wa'il waɗannan su ne kasurkuman maguzawa kafirai a cikin makka ba su da sha'awar wani abu sai dai su gallaza wa manzon Allah da zartukan su da aikin su wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wurin Ka'aba suna zaune can dattawan kawai suna ta dariya suna ta sai ka ce wane ne zai je unguwa kaza ya dauko mahaifar mahaifar rakumi mahaifar rakumi kaza ya zo ya dora ya dora kan manzon Allah ya zimba a fara sai wani mafi kowa lalaci ya tashi ya je ya dauko mahaifan da tarosan da komai ya zo manzon Allah na sallah sai ya dora akan manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud yana kallo ba shi da galihu bai isa ba sai ya tsoye su da ya shiga ya ce kai gida na na Fatima na yar karama tana aiki ne ce ga waɗannan dattawan kawai abin da suka yi manzon Allah sai ta watsar da abin da ke hannunta ta zo a guje saboda ita zurriyatun ba'dha min ba'd da zuwa sai ta fuskanci manzon Allah ta je ta kauda abin dama dar'ul madarrati muqaddamun ala jalabil manafi da zuwa sai ta je ta kauda wannan abin ta tsarkake manzon Allah za a ta huskace su tana kai musu tana kai musu surutu ta faɗa musu duk abin da ya kamata sai musu ta ci musu mutunci baki daya saboda dan menene za ku wulakanta shi yana sallah dan menene to Abdullahi bin Mas'ud a lokaci shi bai isa ba wane shi bai ma bai isa ma ya bar su san shi ya je nuna musu ba saboda sun kai matuka cikin kama karya har suka kai abu jahalin da aka yi yakin badar ya je har aka buge shi ya fadi cikin rami zai mutu abdullahi da mas'ud ya ce bara na je na more wa'annan sun wulakanta mu shi muna kama karya sai ya hau kai kirjin shi zauna amma dan tsananin maguzanci da kafirci yace lauka na gairuka yabna ummi ab ina ma da wani ka ma'ana mutuwan da zai bai shi ba sai a ce kamar ibnu mas'ud shi ne zo zai kashe ji magubanci da kafirci da jahilci to waɗannan su ne banda su za wa manzon Allah ba abin da ya dame su to shine yake haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana ibn Abi Adi an Shu'ba an Sulaiman an Abi an Abi Duha an Masruq an Khabbab qala an karbo daga Khabbab yake kuntu kainan na kasance makeri ne fil jahiliya a lokacin maguzanci jahiliya kafin addinin musulunci ya zo wa kana li ala al-asib wa'il dainu sai na kasance ina bin asidan wa'il baki fa ataituhu ataqabahu sai na zo ina neman ya bani baki na yanzu ga nan musulunci ya shigo fa sai ce la utika hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bashi nan da kake dina ba zan baka ba sai ka kafirce da muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai wannan sahabin yace khabbab yace la akfur hatta yunitaka allah thumma tub'asa ba zan kafirce da muhammadu ba har Allah ya kashe ka sa'annan a tada kai ka biya ni a cikin wata riwaya sai tirmidhi sai ce har mutuwa ma zai in na mutu ma za a tada ni da yana izgilanci to bara in na mutu aka tada ni a can zan biya ka za zan samu dukiya dama ai suna cewa kamar sanin duniya kamar sanin akhira in kai sarki ne basarake ne duniya lahira ma haka ne in kai mai kudi ne lahira ma haka ne ko menene wai lahira ma haka ne ba da la'akari da aikin da kai ba shi ne yayi izgilanci wa a'a dan wa'il kenan wa'annan su ne kafurkuman mushrikai wa'anda suke maguzawa kafirai wa'anda suke umayyad bin khalaf Asi bin Wa'il, Abu Jahal, Abu Lahab da su wane ne da wane ne suna nan Umayya bin suna nan da yawa waɗanda ban da su muzguna wa manzon Allah kiyayya ba abin da suka kira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiyayya shine ce ba zan biya ka baki ba sai ka kafirce da Muhammadu sai shi kuma yace ba zan kafirce da Muhammadu ba sai har Allah ya kace ka a ta da kai lafiya ka biya ni sai ce to in dai in na mutu har ma mutuwa zai kuma a ta da ni wai yana ganin shi ya fi karfin haka in ya illa hayatu da duniya na mutu wa haya wa ma yuhlikuna illa daru sai suna ganin an mutu ba za a tashi ba to shine sai Allah sai ce to ka bara ka jira in na mutu aka tada ni fasa uti fasa uta malan wa za a bani kuɗi dukiya mai yawa da ƴaƴa a cikin aljanna yana alfahari kai baka yi aikin shiga aljanna baka ce za ka shiga aljanna shine sai Allah sai ce to rannan sai ka zo zan biya ka fa nazalat aya sai Allah ya saukar da aya afara aitan ladhi kafara bi ayati Allah madaukakin sarki sai ya fayyace waannan matsalar wannan ayoyi ne suke cikin suratu maryam in ka karanta waɗannan ayoyin sai tsikan jikinka ya tashi sai kai ma sai ka ji tsoron Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi ne suke cewa a gurguje afara aitan ladhi kafara bi ayatina ka bani labarin wannan da ya kafirce da ayoyin Allah zune alqur'anin Allah kenan yayi izgilanci wa qala yace yace la utayanna malan waladan wallahi za a bani dukiya mai yawa da 'ya'ya a cikin aljanna attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada sai Allah ce ya tsinkayi gaibi ne ya ga haka za a yi masa ko ko yana da wani alkawari ne tsakanin shi da Allah cewa za a yi masa haka kalla sai Allah ya kwale shi ya gwale shi yace rad'un wa tawbihu sanaktubu ma yaqulu za mu sa a rubuta abin da yake rubuta yake fada wa namuddu lahu min azabi madda mu kara masa mu dada masa azaba kari kuma wa huma ya yaqulu wa yahsina farda sa'annan duk abin da ke fada din mu gaje su amma ya mutu ya zo shi kai wurin Allah madaukakin sarki in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowanne ne yake wa huma ya kulu wa yahsina farda واتخذوا من دون الله آلهة سكرتي أبنجزن لكم ما باين ألا ما أوكسين سرتي ميسا يسا سكي ونا يكون لهم إزة ويدن سسامو أوكسا دبوايا كيسا سكي سكي لو شكو ما كي سنا بوت سامو سكو ما باين ألا كلا ألا يكي رجع وزجر وتوديخ لهم sayakfuruna bi ibadatihim waɗanda kuke bautatawa za a wayi gari su zo suna gudun ku ko ku kuma za ku zo kuna gudun ku suna gudun ku kuna gudun ku wa yakununa alaihim hujja su zamo kishiyar abin da suka nema da sun nemi buwaya da ɗaukaka ne sai su samu kaskanci da wulakanci alam tara anna arsalna shayatina idhala al-kafirin taquzuhum azza baka ga cewa mu mun dora shedanai akan kafirai shedanai suna ingiza su suna kawata musu sabon Allah ingizawa kuwa fala ta ajal alaihi yace kada kai gaggawa gare kada kai gaggawa kada ka nemi su mutu da wuri inna ma na'uddu lahum hajja muna kiddige musu ne tsaya bayan tsaya. ba abin da zai wuce duk abin da suke rana ɗaya za su zo inna rabbaka labil mirsad kada ka zamu ya muhammadu yawma nashurul muttaqina ranan da zamu tada masu tsoron Allah ila rahmani wabda zuwa tarurin Allah madaukakin sarki jama'a jama'a a cikin girmamawa da mutunci wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda sa'annan a kora mujrimai zuwa jahannama tilga ana tilgansu kaman dabbobin da ke jin cikin ruwa suka je suna neman ruwa Layan yamlikuna shafa'ata ba sa mallakan ceto illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai wanda ya samu alkawari daga wurin Allah ya karbi kalmatin taqwa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yayi aiki da su Allah ya yarda da shi shi ne zai sa a cece shi wa qalu ittakhadha ar-rahman walada saboda izgilanci sai suka yi ikirari wai Allah yana da da laqad ji'tum shay'an idda tabbas hakika kun zo da abin da yake fi komai muni saboda tsananin munin wannan abin da kuka kawo takadu samawati yatafattarna wa tashaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda aulir rahmani walada yake sama guda bakwai ta so ta kekkeke ta tsatsage kasa kuma ta kekkeke sa'annan manya manyan doro su duk su rarrage su rufe su su fado saboda wannan ikirari wannan mummunar kalma da suka shine Abdullahi dan Abbas yace waɗannan la'anannu za su sa Allah ya mana tashin kiyama saboda munin wannan kalma da suka fada wata khirru jibalu hadda anda auren rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai dace a ce Allah yana da dama Allah ya fi karfin wannan ni ina son da ni gajiyayye ne zai mutum zai zai mutu amma Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la sa'annan nan sai Allah madaukakin sarki suka aya da ce in kullu man fi samawati wal ard duk abin da ke sama da kasa da mala'iku da annabawa da manzannai da annabi Isa da malamai da waliyai da shehunnai da sahabbai duk baki da in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda kowa bawan Allah ne ba wanda ya isa laqad ahsahu اللام موفأة للقسم قد حرف تحقيق تبت Allah ya kewaye su da sani ya san su ɗaya bayan ɗaya wa'addahum adda sa'annan ya kididdige su ya san adadin yawansu ya san adadin kwanakin da za su yi a duniya ya san adadin numfashin da za su yi a duniya wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kowa da mala'iku ne da annabawa ne da aljanai ne da manzannai ne da shehunnai ne da masu kowa zai zo ne wurin Allah madaukakin sarki har da walakad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kama kowa haka zai tashi kamar yadda uwarsa ta haife shi kowa ne yasa abin da kake ciki tun kafin ka je wannan ko ke ko ni ko kai ko ita kowa ne ne yace kowa zai zo ne daga kai sai Allah ilaha larabci arabiya arabi kai ko kai arabiya ba sai ka tsaya Allah ya tambaye ka ba da jawabi kuma babu karya innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce lallai waɗanda suka ba da gaskiya suka yi aikin kwarai aiki na gari sai ga alu Rahmanu rahman wudda Allah madaukakin sarki zai sa musu kauna soyayya mai hadisi sai ya ce in Allah ya so bawa sai ya kira a cikin mala'iku ya ce Allah yana son wani ku shi sai mala'ika Jibrilu ya kira a cikin mala'iku Allah yana son wani ku so shi sai wannan shi sai Allah ya sa ma wannan bawa soyayya a cikin adoron kasa fa inna ma yassarnahu bi lisanika ai mun yi sau askace shi ne akan harshenka litubashira bihi almuttaqina dan kai bishara ga masu tsoron Allah wa tunzira bihi qauman ludda kai gargadi ka tsoratar da wa'ansu mutane masu tsananin kusuma nan sai Allah madaukakin sarki suka aya yake to menene ya zafi menene abin mamaki ma a ciki ne wa kam ahlakna qablahum min qarni wa kam ahlakna qablahum min ina musa ina fir'auna ina hamana ina karuna ina samuda ina qaumul ina duk waɗannan da suka yi tsagawa suka yi kama karya suka saba wa Allah ina mutanen annabi hudu ina mutanen annabi salihu ina Askar Kauni? Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qarni da yawa muka halartar gabanin su mutane jama'a zamani zamani hal tuhissu minhum min ko kana jin motsin wani daya a cikin su au tasma'u au tasma'u lahum ko kana jin motsi boyayyen motsi ga ina sike ina fir'auna ina hamana ina karuna ina mutanen kaumu kuraluti kura duk wa'annan baki ɗaya ina suke Allah madaukakin sarki ce hal tasma'u hal tuhissu minhum min ahad ko kana jin motsin wani a cikin su aw tasma'u lahum rijza ko kana jin wani wani motsi ne game da su duk babu su duk takiyancin da dan adam zai ya gama karshe Allah ke inna rabbaka bil mirsad duk abin da zaka yi Allah ya san adadin abin da ya halitta duk baki daya ya san kwanakin da za su yi a duniya kowa Allah ya san numfashin da za ka yi karshen numfashi guda nawa za ka yi to me kuma zai buya ga Allah to shi yasa babu abin da ya damu Allah madaukakin sarki duk kowa ya kai aikata abin da ya aikata wata rana Allah yake wala kad ji'tumuna qurana kama khalaqnakum awwal marra in kullu man fis samawati wa man fil ardi illa ajrahmani abda la babu wani abin karshen ayoyin kenan da Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafiran makka maguzawan makka waɗanda ba abin da suke so sai da su gallaza manzon Allah manzon Allah kai hakuri tasliya ana ba manzon Allah hakuri ne kai hakuri saura kadan Allah ya san da zaman su Allah zai kama su ya musu sakayya ranar lahira yawma la tanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصلحتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم